iki biyu a gari ba sa yi ba a sarki a gari sarki ɗaya ake a gari an gashi lejin hausa ta wallafa cewa an ji harba harbe a fadar sarkin kano da ke nasara ma'ana bangaren da alhaji aminu ado bayar yake a cewar su ba a san takamaiman menene haddasa wannan harbi ba amma an zargi cewa a yunkurin cire alhaji aminu ado bayar daga gidan sarautar ne dakaru da fadawa da ke wajen na alhaji aminu ado bayero suka yi wannan harbi ba su hakikanin ingancin wannan labari ba sai dai na ga legit na kokari wajen na ƙalto labarai na gaske cinciran da mata sun gabatar da zanga-zanga a fadar sarkin kano domin nuna rashin goyon bayan tsige alhaji aminu ado bayero tare da goyon bayan tabbatar da shi a matsayin sarki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 yanayin zama da sarki guda biyu a gidan sarauta ɗaya a cikin gari ɗaya a yau kuma za mu tattauna game da umarni guda biyu masu cin karo da juna duka sun fito daga kotuna umarni na ah, farko wanda ya shahara a jiya shine umarnin da wato rahotanni suka yadu daga kafafen yada labarai mabambanta cewa babbar kotun jihar kano ta umarci wato alhaji aminu ado bayaro da ya daina jingina kansa da sarauta kano kuma ya fice daga gidan sannan an umarci 'yan sanda da su gaggauta fitar da shi daga cikin wannan gida umarni na biyu shine umarnin da kotu ta bada tun gabanin haka babbar kotun tarayya da ke jihar kano na dakatar da gwamnatin jihar kano ta abba kabir yusuf daga aiwatar da dukkan wasu shirye-shirye na tsige sarki alhaji aminu ado bayaro da naɗa wanda ba shi ba har zuwa lokacin da kotun za ta yanke hukunci sakamakon karar da aka kai mata game da wannan kuduri na gwamnatin jihar kano waɗannan kotuna guda biyu kowace ta yi hukunci waɗannan hukunci guda biyu kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu yana izgili ga umarnin ɗaya ɓangaren tun a lokacin da na ga wannan rahoto a jiya na ga wasu suna karyata rahoton suna ganin kamar yaɗa jita-jita ne to amma ni tun a lokacin na fahimci cewa rahoton nan gaskiya ne ah, musamman kasancewar ya zo bayan abin da bbc sashen hausa na gasin ya hada cewa ainihin gwamnan jihar kano din abba kabir yusuf ya ce sai a ranar litinin ne da safe suka karɓi umarnin kotu na dakatar da shirye-shiryensu na wato wato korar ko cire alhaji aminu ado bayar daga sarki da naɗa sunusi lami ɗo sunusi bayan ya yi waccan magana sai kuma wancan rahoto ya fito wannan ya karfafi cewa wannan rahoto na biyu ba gangan ba ne duba da kasancewar eh, ta yi ba za ka iya ɗauka cewa gwamnatin kano ta yi wancan farici ne tun farko domin ya yi watsi suna so su yi watsi da umarnin kotu ɗin ina nufin suna so su fitar da nasu umarnin kotun ta biyu wato kotun jihar kano sai suka nuna cewa ba su samu wani umarni daga kotu a hukumance ba kawai eh, an ba su umarni ne daga sama ba tare da wani umarni na kotu rubutacce da ya zo wajensu ba kaga matuƙar babu to suna da dama za su ci gaba da aiwatar da shirye shiryen su don haka ne kafa hujjar cewa shi yasa ma saka yi duk abin da suka yi saboda babu wani umarni na kotu watakila sun gaggauta fitar da wannan don su nuna duniya cewa hatta matakin da kotun gwamnatin jihar kano ta yanke duka ta yi ne gabanin wato waccan kotu ta isa musu da wannan sako za ka iya fahimtar wannan daga cikin dalilan da suka sa bayanan gaba ɗaya suka fito a kusan 'yan awanni kaɗan kuma a jiya litinin a dalilin na biyu da ya saban kokwanton cewa wancan umarni daga babbar kotun gwamnatin jihar kano take ba shine domin yanda ainihin bangaren alhaji aminu ado suka je kotu ba abin mamaki ba ne kai dole ne su ma nasa bangaren za su iya bin mataki su je kotu musamman kotun da suke ganin suke da ita iko da ita dole wannan abu ne da dama zai kasance abu na uku da ya sa ban kokonto akan abin ba shine an ce Ja'far Ja'far ne a mai Nigerian shine ya fara yada wannan abu na ga suna sharing da farko to kuma daga baya sai gashi rahoton ya fito kai tsaye daga manya-manyan wato kamfanoni na dillancin labarai manya na, wanda masu magana da harshen Hausa suna yada wannan rahoto ah, to daga lokacin da na gamsu da wannan rahoto babu kokonto game da shi tun a lokacin na so in yi magana a kai na so in yi magana a kai kuma tun a lokacin ni ba lauya ba ne amma na fahimci cewa abin da ka iya biyo baya abu ne da wato shi ne rashin tasirin wannan umarni na ita babbar kotun jiha a karan farko saboda an kalce ba zai a ce an kai kara wata kotu ba ana cikin wato magana akan shari'a wannan kotu har ta kai ga wannan kotun ta ba da umarni kuma wata kotun ta zo ta yi nata hukuncin aka wancan aka haka to shari'a ta zama wasa sai zama na ba wanda za a hukunta kenan domin kana kai kara ta ni ma sai in je in kai ƙara ka wani wajen shi kenan kai ma in sai kara kai kaga shi kenan shari'a ta lalace ba zai yiwu a ce an yi haka ba hankali ba zai dauki haka ba to wannan shine abin da na yi zato kuma daga baya sai ga shi an yi hira da barista abba hikima shahararren lauya na jihar kano yana faɗin abin da na fahimta. Bari mu saurari yadda lauyoyi suka tattauna matsalolin guda biyu tsakanin lauyan da ya bayyana umarnin da gwamnatin jihar Kano ta bada umarnin da kotun gwamnatin jihar Kano ta bada da kuma lauyan da ya rinjayar da wato gabatar da fara gabatar da umarnin kotun tarayya wato abba barista abba hikima duka bangaren guda biyu bar mu saurari da DCL Hausa suka zanta da su. An umarci wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da cikin gaggawa ya ɗauki wato mataki na eh, fitar da shi mai martaba sarkin Kano daga eh, gidan da yake na sarauta a kan titin State Road kuma ya fitar da shi daga wannan gida. Menene alakar wannan umarni na ita wannan babbar kotun jihar Kano da kuma wancan umarni da ainihin ita kuma babbar kotun tarayya ta bada? Baba Jibo Ibrahim sunana mai magana da yawun kotuna na jihar Kano. Takarda ce ta umarni wanda aka samu daga babbar kotun jihar Kano wanda take zamanta a harabar Mila Road. Wato akwai eh, shi kwamishinan shari'a na jihar Kano da kakakin majalisar dokoki ta jihar Kano da kuma ita kanta majalisar dokokin su ne a matsayin masu ƙara suka shigar da wannan gaban wannan kotu suna ƙarar wato su dukkanin waɗannan sarakuna guda biyar na, na jihar kano da kuma uh, wato inspector general of police wato da kuma shi kuma darakta na hukumar tsaro ta farin kaya da wato hukumar tsaro ta farin kaya da ake cewa wato eh, da kuma ita kanta kungiyar sojoji ko kuma ce wato sojoji su ne dai waɗanda ake ƙara a wannan gaban wannan kotu kuma an rungo ne a guji ana neman wato a samu wato wannan umarni na gaggawa so babu shakka bayan sauraro da aka yi na shi wannan gabatarwa da lauyan masu ƙara ya yi ita kotun babbar kotun jihar kano sai ta wato ba da waɗansu dokoki har guda ko kuma umarni har kusan guda uku ko eh, hudu na farko wato an kange ko kuma an dakatar ko an haramta wa su kansu dukkanin waɗannan sarakuna guda biyar na jihar Kano daga kiran kansa a matsayin sarakuna. Na biyu kuma shi an umarci wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da cikin gaggawa ya ɗauki wato mataki na eh, fitar da shi wato mai martaba sarkin Kano daga eh, gidan da yake na sarauta a kan titin State Road kuma ya fitar da shi daga wannan gida ah, har zuwa sai lokacin da aka saurari shi gundarin kudirin da aka gabatar na gaban wannan kotu wanda aka sa ranar 24 haka zalika kuma wato sai aka umarci dukkanin sarakunan daga na ɗaya zuwa na biyar cewan a sadar da su wannan wato umarni da aka yi ta hannun ko kuma ta ƙarƙashin ofishin shi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano domin a tabbatar da bin doka da oda kuma aka ɗage ita wannan eh, eh, shari'a ko kuma ƙara har zuwa ranar 24 ga watan wannan shekarar da muke ciki domin a saurari ainihin gundarin ita kudurin a gaban wannan kotu a sannan daga nan kuma sai a ji umarnin da za ta bayar wannan shine umarnin da aka fitar a wannan rana ta litinin wato wanda yake 27 ga wannan wata na biyar a wannan shekarar da muke ciki ta 2024 nan da wani lokaci ake kyautata zaton cewa waɗannan takardu ko kuma wannan umarni zai isa hannun waɗanda ake umarta To, san kotu in ta yi umarni takan bayar a kuma sauran wato su ma'aikatan kotu su za su ga cewa sun sau da kafa sun bi eh, ganin cewa an tabbatar da wannan abin da kotu ta yi. Saboda haka yanzu dai kotun a yau ta ba da wannan umarni kuma wato za a yi ƙoƙarin binsa sau da kafa kamar yadda ainihin kotun ta bayar a kuma sadar da shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da dukkanin waɗanda aka umarta a cikin wannan umarni don a ga cewa an yi biyayya da wannan umarni. Menene alakar wannan umarni na ita wannan babbar kotun jihar Kano da kuma wancan umarni da ainihin ita kuma babbar kotun tarayya ta bada? ka san wato wannan eh, wani abu ne wanda dukkaninsu suna gaban shari'a kuma dukkaninsu kotuna ne kuma dukkaninsu wato ta fuskar doka suna da hurumin si haka illa kawai wato akwai takaddama ta su kansu wato eh, lauyoyi da kuma masana dokoki amma dai duk abin da yake gaban kotu idan ta riga ta ba da wani umarni to kuma wannan umarni fa sai dai kotun ita da kanta ta janye wannan umarni ko kuma kotun da take sama da ita ta ba da umarnin janye shi amma duk umarnin da kotu ta bayar umarni ne kuma abin yin biyayya. yanzu ita wannan kotun babbar kotun jihar kano tana magana cewa kamar su waɗannan sarakuna guda biyar su ma daina kiran kansu ainihin sarakuna tana nufin cewa kamar tana kallon su cewa a matsayin ba sarakuna bane ba kenan eh a matsayin da yanzu da ake kenan da kuma matsayin da kudirin da aka gabatar a gaban kotun da kuma hukuncin da ta dogara bisa ga kudirin da shaidun da aka gabatar a gabanta na hujjoji ta wannan hukunci kuma ba wai hukunci ne na dindindin ba wato hukunci ne na wacin gadi wanda shi yasa ta ce a dawo gabanta ranar 24 ga wata su waɗannan da aka yi ƙara idan suna da wasu dalilai da za su gabatar su gabatar da shi sannan kuma daga baya kotun ta sake ba da wani umarni a kai. yanzu me ake sa ran samu nan gaba dangane da shi wannan hukuncin kotu ko kuma umarni na kotu eh abin da ake sa ran hukuncin shine idan kotu ta ce kul a tsaya a guri kaza har sai na yi kaza to ana so kai biyayya da wannan umarnin da aka bayar har sai an zo gabanta kuma an yi zubeban kwarya ta an baje kolin hujjoji sannan kuma daga baya sai kuma a ga me abin da za a ɗauka ko kuma wani mataki za a ɗauka a gaba kuma ko kuma wani umarni kotun za ta sake badawa kamar yadda na faɗa maka wannan wato eh, umarni ne na na na, na wacin gadi kamar yadda ita kanta kotun ta ambata tun da fari Hmm. Babajibo Ibrahim mai magana da yawon kotunan jihar Kano DCL Hausa na godiya. Bayan Baba Jibo Ibrahim, barista Abba Hikima ya yi magana akasin abin da shi Jibo Ibrahim ya faɗa. A cewar barista bayan da za a ce wata kotu ta yanke hukunci ta ba da umarni kafin a gama wannan shari'a wata kotun ta zo ta yada ta umarnin daidai da abin da muka yi muku shimfiɗa a baya bar mu saurari hirar da aka da shi shi ma. A tsarin shari'a idan an samu equities guda biyu iri ɗaya masu karfi ɗaya da na farko ake amfani saboda a matsayin da ake ciki yanzu da jami'an tsaro da duk wani mutum da yake aiki da doka wajibinsa ne ya faddala ko kuma ya fifita hukuncin kotun federal high court na farko a kan hukuncin da aka samu a jihar kano domin wannan hukunce-hukunce guda biyu sun saba wa juna saboda haka da na farko za a yi amfani wannan shine adalci ko wanda yake jami'a aji uku idan an yi wani course da ake kiransa equity and trust a ciki za a koya maka cewa a cikin wasu equitable magazines guda goma sha shida ina jin ɗaya daga cikin su ko na sha biyu ne ko na nawa ne abin da yake cewa shine where the equities are equal the first in time prevails idan ya zama cewa yanci ko haƙƙi ya yi daidai to na farko ake amfani da shi a nan gurin kuma wannan ya yi daidai da wannan matsalar me nake nufi da babbar kotun tarayya kamar da na gaya maka da babbar kotun jihar Kano mukaminsa ɗaya a kundin tsarin mulkin Najeriya sunansa High Court dukansu sunansu Court of Coordinate Jurisdiction kotuna ne guda biyu da suke daidai da daidai duk wanda ya hukunci a cikin in baka yadda ba sai dai ka tafi kotun ɗaukar ƙara ko ba To jama'a mu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya yanzu haka muna tare da barista Abba Hikima Fage lauya a jihar Kano. To barista kai tsaye eh, ga babbar kotun jihar Kano eh, ba da jimawa ba ta yi umarni ta ce ah, shi sarki na goma sha biyar Alhaji Aminu Ado ba ya bar gidan Nasarawa amma ya amfani da 'yan sanda a fitar da shi. Wannan kuma na zuwa ne bayan ah, umarni da ita babbar kotun tarayya ta yi ita ma ta ce a bar shi ku sana shari'a ya kuke kallon wannan abu. Na farko ina so in fara faɗa cewa kamar yadda na faɗa jiya gwamnatin jiha take da ruwa da tsaki a naɗa sarki ko shirye sarki. Idan gwamnatin jihar Kano ta yi haƙuri ta bi umarnin kotun tarayya wato duk inda ake so a zo din za a iya zuwa ba abu ne mai wahala ba amma wannan garin a halin da ake ciki yanzu akwai buƙatar wato abin da ake kira restaurant kowa ya kai zuciyarsa nesa saboda zaman lafiya yanzu da yau din nan naga a labarai gwamnatin jihar Kano sun ce an ba su an sadar da su da ainihin oda kotu mai cewa kada a yi amfani da wannan sabuwar doka a tsaya inda ake inda ake nan kuma aka ce kafin a yi wancan doka to ko da ba za su iya yin hakan ba a kalla yanzu kuma babbar kotun tarayya ta ce a dakata hukuncin nan ko daidai ne ko ba daidai ne ba kowane lauya da hukuncin kotu ko ba daidai ne ba dole sai an yi mai biyayya har sai ka je kotu ka ba hanya da doka ta sahale maka gurin janye wannan hukunci to yanzu idan aka ce ma ka dakata a bangare guda kuma ka san an ce a daka nan ko da ba a baka ba ma a matsayin na shugaba ai akwai nauyi akan ka kai abin da zai kawo zaman lafiya ba maganan doka ake an baka takarda ba a baka ba wannan ake ba magana ake akan Kano da zaman lafiya Kano da zaman lafiya yanzu idan aka ce wannan kotun da ta ce ita kuma ba mamaki a je a fito da shi da jami'an tsaro ka san wannan ba abu ne zai kawo zaman lafiya ba kamar maganar farko da aka ce a je a kama sarkin Kano na 15 biyar misali ita ma ba magana ce wadda za su haifar da jama'a dami ido ba akwai hanyoyi da za a iya bi wanda za a tabbatar an samu zaman lafiya kuma an yi abin da za a yi kuma hakuri idan an bi shi duk inda ake so a je za a je gaskiya ɗaya ce kowa ya san jihar Kano da gwamnatin jihar Kano harkar masarauta ta su ce babu gwamnatin tarayya a ciki amma yanzu tunda akwai umarnin kotu wanda ya ce a dakata sai a yi mai biyayya domin hukuncin nan guda biyu ne ɗaya ya ce a dakata ɗaya kuma ya ce a yi wani abu to ya zama cewa mutum ya san cewa akwai umarnin kotu mai cewa a dakata amma ya kashe ƙasa ya je kotu ya buƙaci kuma wani hukunci wanda zai saba wa wannan ko wanda zai ci karo da wannan ko kuma wanda zai kawo wani tarnaki ga wannan hukuncin farkon to kaga shi kansa wannan ai wani abu ne wanda abin tambaya ne umarnin kotu na babbar eh, kotun jihar Kano ya ce su waɗannan sarakuna biyar su daina kallon kansu a matsayin sarakuna yayin da shi kuma eh, tsohon umarnin na babban kotun tarayya yake cewa a tsaya inda ake kenan a yanzu misali a halin da ake ciki a fahimtar ka ta ilimin lauya idan har an tafi da wannan fahimta taka a yanzu shi sarki na sha biyar ne sarki kenan ko kuwa abin yake wannan ba fahimta ta bace ba kawai fahimtar duk wani ɗalibin doka ne tun wanda yake ko wanda yake jami'a aji uku idan an yi wani da ake kiransa equity and trust a ciki za a koya maka cewa a cikin wasu equitable magazines guda goma sha shida ina jin ɗaya daga cikin su ko na sha biyu ne ko na ne abin da yake cewa shine where the equities are equal the first in time prevails idan ya zama cewa yanci ko haƙƙi ya yi daidai to na farko ake amfani da shi a nan gurin kuma wannan ya yi daidai da wannan matsalar me nake nufi da babbar kotun tarayya kamar da na gaya maka da babbar kotun jihar kano mukaminsa ɗaya a kundin tsarin mulkin najeriya sunansa high court dukansu sunan su court of coordinate jurisdiction kotuna ne guda biyu wanda suke daidai da daidai duk wanda ya hukunci a cikin in baka yadda ba sai dai ka tafi kotun daukar kara court of appeal ba za ka kai wa daya hukuncin daya ba ba za ka kai hukuncin high court na jiha federal high court ba ba za ka kai federal high court state high court ba domin ba wanda zai canza hukuncin kowa domin su daya sa'anni ne tsaran juna ne to tunda an samu equities sun zama ɗaya yanzu a gurin wannan kotunan me ya kamata a yi sai abu na farko to so haka wannan ba ra'ayi na bane ba wannan shine tabbataccen ilimi a tsarin shari'a idan an samu equities guda biyu iri daya masu karfi daya da na farko ake amfani saboda a matsayin da ake ciki yanzu da jami'an tsaro da duk wani mutum da yake aiki da doka wajibinsa ne ya faddala ko kuma ya fifita hukuncin kotun federal high court na farko akan hukuncin da aka samu a jihar kano domin wannan hukunce-hukunce guda biyu sun saba wa juna saboda haka da na farko za a yi amfani wannan shi ne adalci. Misali mabiyan sarki Sanusi sun ja daga kuma mabiyan sarki Aminu Ado Bayero su ma sun ja daga. kamar ya kake ganin misali zuwan wannan umarni na babbar kotun jihar Kano ya kamata kowane bangare don a zauna lafiya? Ina kira da roko ga gwamnan jihar Kano shine Chief Security Officer na jihar Kano shi Allah ya ba wannan mulki duka nauyin mu gabaki da kowa da kowa a su yake lallai akwai buƙatar caution akwai buƙatar wato takatsantsan abin da ke faruwa yanzu a duba duka wannan nauyi da yake kai a yi abin da zai haifa wannan jiha ɗa mai ido abin da kuma ni a fahimta ta tsakani da Allah haƙuri za a yi na ɗan wani lokaci kamar yadda muka faɗa wato wannan ƙarfi da wannan fawa na gwamnan jihar Kano ne na gwamnatin jihar Kano ne To amma idan akwai hukuncin kotu ko daidai ne ko ba daidai ba ne ko an same shi ta hanyar ake tunanin mai kyau ce ko ana ko an same shi ta hanyar ake tunanin ba mai kyau bace ba to wajibi ne a mai biyayya har sai an bu matakan shari'a an janye wannan hukunci amma idan ka bude kofar kowa ya kalli hukuncin kotu ya ce wannan hukuncin ai sa hannun ma ba mai kyau ba ne ko alƙalin baya nan ko wasu abubuwa irin wannan tunda dai babu wani abu da yake nunawa a hukumance cewa wannan hukunci na wannan kotun ba hukuncin ta bane ba to wajibi a ma wannan hukuncin a ma wannan hukunci biyayya har sai an warware shi ta hanya sahihiya amma ai watsi da hukuncin kotu wanda ya riga zuwa hannu wanda aka san shi ko kuma ma ai kokarin cewa da hukuncin kotu da ke hannu ai kokarin samun wani na daban wanda shi kuma zai ci karo da wancan wannan zai bude kofar hanya kofar rigima musamman tun da sarakunan nan da guda biyu da ake magana yanzu kowa akwai mabiyansa kowa akwai wanda a shirye yake mutu a kai duk da ni a fahimta ta ma abin bai kai ya zama haka ba amma dai in reality a zahiri akwai mutanen da suna nan a shirye suke su muta akan wannan harkar a taimaka mutanen da Allah ya ba su shugabanci su yi abin da ya kamata su yi domin Kano ta zauna lafiya a ba hanyar doka a warware wannan matsala da ake ciki ni ina ganin wannan shine abin zai fahimta madami da yanzu ba rasta abu hikima fage kamar kana ba gwamnatin jihar Kano shawara kenan ta amfani da shi wancan tsohon um, uh, umarni na ita babbar kotun tarayya kenan wanda ya ce a tsaya inda kowa yake kenan kada wato a dawo da sarki sanusi misali to ni dai a fahimta ta da kuma fahimtar duk wani mutum wanda yake iya kallon abubuwan da suke tafiya zai fahimci cewa ba kamar idan aka ce za a fitar da Amina Ado Bayero yanzu haka daga jihar Kano ta karfi ko kuma a ce musamman kuma tunda hukuncin kotu ai kowa ya san cewa wannan abin zai haifar da rigima da tashin hankali a jihar Kano abin da nake zato kenan ba fata nake ba amma abin nake tunani kenan so idan tunani na ya zama akwai hankali a cikin sa ko kuma ya zama akwai wani abu na lura a ciki to kaga kenan abin da ya fata biyo bayan wannan shine ai roko ga wanda Allah ya ba wannan nauyi wanda nauyin mutane ke kansu gabaki daya su tsaya su yi abin da zai zama cewa shine mafitar mu su tsaya su yi abin da zai zama cewa shine zaman lafiyar jihar Kano idan aka bi hukuncin kotun nan yanzu ba abin da zai faru ba abin da zai faru idan aka bi hukuncin kotun farko ba abin da zai faru na wani abu na damuwa amma idan aka ba hanyar da za a bi a cikin laluma sai a warware abin da ke so a warware sai a warware amma ni da kai na da nake wannan magana na gamsu cewa wato gwamnatin jihar Kano ta fi gwamnatin tarayya karfi a wannan magana da ake domin dokar wato masarautu chieftaincy da emirate ta jihar Kano ce kowa ya san wannan magana barista abba hikima fage lauya a kano dcl hausa tana maka godiya sosai ce umma masu kallo allah muku rahama mun saurari duka bangarorin guda biyu kuma mun fahimci yadda kowa yake so amfani da karfin doka kuma kamar da mutane suke tasashe kowa na da nasa daurin gindin sunusi lami da sunusi gwamnatin jihar kano ita ke mara masa baya kamar yadda ake zargi cewa ainihin alhaji aminu ado bayero yana samun goyon baya daga gwamnatin tarayya to ko da gwamnatin tarayya ba ta da alaka da wannan abu ta kai tsaye ba za ta rasa alaƙa da shi ba ta ɓangaren shugaban jam'iyyar apc dr abdullahi umar gandoji to amma gwamnatin tarayya ba za ta iya yarda ta karɓi laifin ko ta ɗauki alhakin tsoma baki cikin wannan rikici ba domin yadda gwamnati take ta ƙarfi misali ta jiha akan 'ya'yanta ba don wato samun goyon baya daga wani juzu'i ko wasu mambobi na gwamnatin tarayya ba ba zai yi wannan ta tabar zata nisa zuwa haka to wannan shine halin da ake ciki kuma aka aka kwana a jihar Kano cewa kowane bangare daga cikin bangaren guda biyu akwai umarni na kotu a kansa shin wane ne zai fita daga cikin gidan sarauta alhaji aminu ado bayero ko dan uwansa sunusi lami da sunusi wannan mace ce mai ciki ba a san me za ta haifar ba kowane bangare za ga suna kori suna cika baki cewa suke da dama suke da dama kamar da kowane bangare aka nuna suna addu'o'i mabiyansu suna ganin cewa suna neman yardar Allah wato kamar taimakon Allah wajen wanzar da mulkin su to yan masu kallo Allah muku rahama akwai darussa sosai a cikin wannan tatabarza darasi na farko shine wanda yana nuna maka cewa dan adam ba komai bane ba duk inda ɗan adam ya kai da wata isa a duniya shine ya zama wani basarake ko wani shugaba to amma zaka samu yana fuskantar kalubale wani yana fisgar sa, kuma ba yanda zai da wannan ɗan za su yi ta jayayya da shi har sai in Allah ya ba shi nasara a kansa ne zai iya galaba akan wancan wanda yake fuskan masa mulki wanda wajen wannan jayayyar zaka tarar baya iya jayayya da wannan shi kadai sai ya nemi wasu mataimaka wani lokacin sai ya risina wa sarkin sarakuna Allah subhanahu ta'ala yana ta'addoyi akan ya kawo masa dauki sannan Allah ya ba shi nasara to amma shi Allah nasa mulkin dawamamme ne subhanahu wataala ba wani sarki ba wani isasshe wanda ya jayya da ya isa jayya da Allah ya fusga masa mulki subhanahu wataala to haka kenan dan adam ba komai bane ajizi ne kowane irin mataki ya taka kada ya amfani da dama ya daina halittun ubangiji ya rika gatarsa ya rika jiji da kai har ya zo ya rika cewa ana rabbukum al'ala ko dai bi lisanil hal ko bi lisanil baqal ya sani ko bai sani ba irin yanda fir'auna ya dagawa a ban kasa inna fir'auna ala fil ardi fir'auna yayi dagawa akan ƙasa waje ala ahalha shi'a yastad'ifu ta'ifata minhum yastahyi nisa'ahum fir'auna Allah ce innahu kana aliyan min al musrifin yana cikin madaukaka a cikin masu laifi duka giyan mulki ce ta ɗebi fir'auna yayi wannan shakiyanci din fir'auna shine wanda Allah subhanahu wataala ce ya qudumu qaumahu zai jagoranci mutanen sa ranar alkiyama alkiyama ta faru da hum nar yau kai su ta jahannama shine wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa da shi da rundunar sa yace wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana muka bi bayan su a wannan duniyar da tsinuwa wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin kuma ranar alƙiyama suna cikin waɗanda za a munanta da su duka wannan ta goma shine na tsinuwa da zargi da fashi da dukkan wasu dalilai na cewa dan wuta ne suke hawa kan fir'auna duk ta dalilin abin da ya jaza kansa sakamakon giyar mulki da ta ruɗe shi da wanda muke nasiha ga 'yan siyasa ina fir'aunin yake shekara dubu baya ko sama da tarihin nasa ma ba dan Allah ya so ya kiyaye shi ba ba dan Allah ya ba da labarin sa ba tana an manta da shi da ba wanda ma zai suke tarihin a cikin mu to saboda haka mutane su kiyaye Allah duk irin yadda aka kai da dadewa ana mulki ko ana shugabanci dole za a bar duniya yanzu halin da muke ciki a Najeriya irin yadda talaka yake shan wahala can an cire tallafi nan an yi kala nan an yi masu yin wannan abun. suna ganin ba yanda ka isa kai musu ko zanga-zanga suke da mulki to akwai ranar da za su dawo ƙasa kuma dole ne daga cikin talakawan da suke mulka wata ran wani zai zo ya mulke su to saboda haka masu mulki su ji tsoron Allah subhanahu wataala darasi na biyu da ya kamata mu ɗauka a cikin a wannan tatabarza da wannan dambarwa da ake yi shine wato yanda mulki yake zamewa mutane masifa jarabar san mulki sifa ce ta dan adam dan adam yana da san mulki in ba haka ba duka bangarori guda biyu daga ɓangaren shi sarki alhaji aminu ado bayero da shi wanda aka naɗa daga baya sarki alhaji sunusi lami da sunusi waye matsiyaci waye bai fi karfin dukkan abin da yake so wanda zai iya rayuwa da shi na kayayyakin more rayuwa a duniya ba dukkan su sun fi karfin motar da za su hau kuɗin jiragen da za su hau su yawo inda suke so a kasashen duniya duk shekara za su iya ba wa mutane da yawa kudaden kujerar makka su je su yi hajji su yi umra su dawo dukkan wani nau'i na gida da ko mota ta zamani suna da arzikin da za su siyasa hau ba wani abu da ya rage musu a wannan duniyar na jin daɗi wanda nake ganin wanda ake samu da dukiya wanda ba samu ba to amma mulki yana da wani ɗanɗano wanda kuma kuɗi ba sa ba da shi shi yasa za su iya sai da komai na dukiya da kadara don su ɗari kujerar mulki to da haka mulki musiba ne jarrabawa ce babba kuma da mutum ya san bala'in da ke cikin mulki to da mutum bai mai da hankali wajen dole sai ya mulki ba duk al'ummar da ka mulka Allah na dora nauyin ta akan ka daga cikin darasin da zamu dauka a cikin wannan batu shine yanda yan siyasa suke taka rawar gani wajen lalata addini da al'ada yanda yan siyasa suke tasiri akan sarakuna kamar daga an fito da wani hoto suna kamar abin da ake cewa kamar ah, volleyball ne haka ko e, basketball gashi nan dai na manta da hoton yake suna kamar bal haka da waɗannan da table tennis haka da wannan rawani na sarauta wannan ya jefa wannan wannan ya dawo da wannan ma'ana da suna kwallo da ainihin wato rawanin sarauta ana so a nuna cewa 'yan siyasa sun mai da sarauta abin wasa wanda tura mulkin mallaka haka suka so su gani haka suka so su gani to yanda suka yi wa 'yan siyasa haka fa suke wa malaman addini 'yan siyasa suna iya raba kan malaman addini wannan ya zagi wani wani ci mutuncin wancan har ma mun ga malamin da ya fito ya kafirta dan uwansa mataimakinsa saboda ya bi a tiku bai bi tunuba ba ya rika jan ayar da ta sauka akan kafirai ayar bai jata da larabci ba amma ni na san ayar yake nufi da ya rika cewa idan ka haɗu da mutane kana sirranta masa san a tiku ba shakka wannan aya ce cikin suratul mutahina inda yake cewa idza laqaytumul ladina kafaru da ilaihim bil wata. in na karanta in ku haɗu da kafari kuna sirranta musu soyayya bayan kuma wannan wannan magana da ya yi ta a baya yana magana ne akan cewa tinubu eh, abin afuwan yusuf sambo kada ya hada atiku da wani kaga wannan kalmar ta nuna maka cewa akwai hatsari gaskiya ya daina haɗa atiku yana ya daina haɗa Allah da wani ta hanyar fifita atiku akan tinubu hakika wannan kuskure ne yana kiran shi da zo ya zaɓi musulun musulun duka in ka duba za ga cewa wannan ganganci ne addini azarbabi ne ga addini wanda 'yan siyasa suka yi tasiri akan malaman addini waɗanda su aka sani wajen raya aƙida da girmama ta da fifita ta musamman ɓangaren ahalus sunna amma su ke iya ɗaukar ayar da take magana akan kafiri wanda ya imani da Allah da manzansa su yi amfani da ta wajen kafirta wani ɗan malamin siyasa ba shakka akwai kuskure a ciki haka haka 'yan siyasa suka ɓata komai sun ɓata tattalin arziki sun ɓata sarauta sun ɓata malinta sun ɓata noma kiwo duk abin tsaro duk abin da ka sani kusan ba wani abu da demokradiyya ba ta zai mana musiba a cikin wannan abu ba in ka kira 'yan siyasa da wato mataimaka da jal mataimaka ya juji da majuji waɗanda suka zo don siwa dujal shimfiɗa sun ragewa ya juji da majuji aiki cikin ɓannar da za su inna ya ajuji wa majuji mafasidu na filardi kada kai mamaki wannan baka yi zan iya cewa baka yi ƙarya ba sun yi domin kuwa duk abin da suke yi abu ne da in waɗancan maɓannatan suka zo tsakanin dujal da juju kawai ɗora za su yi inda suka tsaya duniya ta lalace a hannunsu kuma abin ta kai ce ƙasashen da suka karɓo demokuraɗiyya ɗin ba haka suke mulkar 'yan ƙasarsu ba wace irin ƙasa muke ciki a duk da su da tasu ɓannar da sharrin a ƙasar tasu da kuma sauran ɓannar da suke a ƙasashen duniya to ba daga cikin gida na 'yan siyasar sun fi ɓanna akan talakawansu malamansu masarautansu tattalin arzikin ƙasa sama da kowa Allah ubangiji kyauta a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh